وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم goma sha shida na watan jimada na watan rajab sha shida na watan rajab shekara ta dubu ɗan sha biyar na shekara ta da talatin da biyar wanda ya dace da sha hudu na watan biyar shekara ta dubu biyu da goma sha hudu a miladiya don buɗe karatun ahkamun jana'iz a wannan masallacin namu mai albarka masjid sun. za mu soma da tarjamatu a shekh al a lokacin da muke sifata salatin nabi sallallahu alaihi wasallam mun kawo tarjaman albani amma ban yi kofi ba da yawa wanda kowa zai iya jin tarjama ba shi yasa na so domin a fa'ida ta zama ta gami kowa ya samu fa'idan tarjama ta albani sai na so wannan karin maimaita wannan tarjamar kuma ya zama kowa yana da kofin a tarjama a hannunsa akwai wasu littattafai a farkon littattafan za ga an kawo tarjamar shi mawallafin amma mafiya yawan littattafai ba a kawo ba sai za ki ga mukaddima kai za a fara daga mukaddima ta so amma yana da kyau a san wani abu akan mawallafi shi sa na so eh, ya zama mun yi kuma ko da kun kuma za su yi muraja a ciki zama eh, ta tarjamar Shehi al-albani tarjamatu a shehi al'albani ma aka ce tarjama bayani kenan akan mutum tarjama eh abu ne da ba a sani ba ko an yi baka gane ma'anan ba sai a zo a yi bayaninsa a yi tarjamansa a bayyana maka abin da yake a koye a fito maka da shi shi ne tarjama haka ce huwa imamul muhaddi shine ne al'imam shugaba ke almuhaddi malamin hadisi abu abdullah ka ce al shi ne wanda kusan rayuwarsa ya kare na cikin ilimin ilimin hadisi shi ake kira muhaddis in ka ga yana wani aiki to yana bincike ne a kan wani abin da ya shafi hadisi kuma yawancin hadisai na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to ya haddace su Abu Abdurrahman shine Abu Abdurrahman ibn al-Hajj Ɗan alhaj nuh ibn najati mahaifinsa kenan nuh ibn najati ibn adam al-ashkodari al-albani al-arnaudi to nisba ce albani ɗin nisba ce ta zuwa ga albania al-arnaudi kuma wani gari ne a cikin albania ɗin. al-ma'ruf bismi muhammad nasir al-albani da mai da muhammad nasiru dinin albani wanda ya yi rayuwa daga alif da ɗari tara da sha hudu a miladiya zuwa alif da ɗari tara da tasa'in da tara rayuwarsa ke ya yi shekara nawa kenan a rayuwa 1914 zuwa 1999 eh 88 ya rayuwar albani na a rayuwarsa shekarun da ya a rayuwa ke bahizun fi shu'unil hadi mai bincike bahiz kenan albani mai bincike na a cikin sha'anin hadisi wa yu'addu min ulama'il hadith kuma an lissafa shi cikin malaman hadisi zawai shuhura waɗanda suka shahara fil asril hadith a wannan zamanin da muke ciki wanda har yanzu ba a samu irinsa ba lahul kathir min al-kutub yana da littattafai da yawa wal musannafat da wallafe wallafe fi ilmin hadith a cikin ilmin hadisi wa ghairihi ba ilmin hadisi kadai ba da wannan sa wa ashharuha mafi shahararsu sahihul jami' wani littafin sa ne sahihul jami' wa da'iful jami wato wani littafi ne aljami ya tace ingantattun wannan littafin ingantattun hadisan da suka zo a ciki wa da'iful jami da masu rauni da hadisai masu rauni da suka zo a cikin wannan littafin وصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للتابنسا صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وانتمكا مكي كراتنسا هارون zara al-kathira min aduwal ya kai ziyara a kasashe da yawa zara al min aduwal ya kai ziyara a kasashe masu yawa littadrisi saboda karantarwa kawai wa ilqa'id durus da kuma karatuttuka cikin masallatai wani muhadarat da kuma kun kenan a kasashen da ya je gaba daya ba don komai bane don na abubuwa guda uku ne ko ya zama to karantar bayan a makarantu ko ba da karatu na cikin masallatai ko kuma muhadara wanda ake gayyatar shi duk manufofin sa ke ne duk a fagen ilimi minha daga cikin kasashen da ya je a saudiya ya je saudiya don wannan manufofin da aka kawo وقطر هكما يأتي قطر حكم مع الكويت والكويت ومصر والإمارات وإسبانيا وإنجلترا هكا جي إنجلترا إنجلان كينا هكا لا رباسي كينا إنجلترا إنجلان إنجلترا وألمانيا وأستراليا ولبنان waɗannan kasashen albani ya je don karantarwa a makarantu don ba da karatu a masallatai don kuma muhabarori wata hassasa albani fi majalin hadi albani gonar da yake banta a ciki na musamman domin idan mutum ya je jami'a yi karatu dole a samu rufadoji na musamman wanda shi ne area ɗin shi to albani area ɗin shi na karatu shine alhadi fi majalin hadi gonar karatu gonar hadisi a ne ke banta na musamman irgan hadisin nabawi wa ulumihi da abin da ya shafi ilmuka na hadisin wata tambada ala yadayhi kathiru min at-talaba وتتلمذ على يديه كثير من الطلبه da yawa daga cikin ɗalibai sun yi karatu a hannun shi a hannun albani ba sa ƙirguwa ɗalibansa ba sa ƙirguwa shi yasa ma ba ba ma kawo na a wani bangare daga cikin su ba don ba san wane da za a kawo wane da za a bayyana <laughs> walau addar min talatumi mu'allafin yana da sama da ɗari uku na wallafe wallafe da littattafai littattafai ne wallafa a rayuwa sama addar sama da ɗari uku bayyana ta'alibin kowanne shi ne daga tushe ya rubuta shi wa takhrijin ko kuma wanda aka rubuta shi akwai hadisai ya yi takhrijin su ya bayyana ingantattun su da masu raunin su wa tahqiqin ko kuma wanda ya yi ta sa kalmomi ne wanda ba a gane ba ya ware ya dauki wanda littafi ya masa hidima na tahqiqi wani hadisi ne ake sa takrikin ba a bayyana ingancinsa ba daga mai rauninsa ba ko kuma kalmomi koyayyu wanda bai ya kamata a fassara su a bayyana su da ba bayyana ba ya yi su wa ta'liqin ko kuma ya yi ta'liqi an yi kuskure ne ya yi gyara ko kuma eh, an yi magana mai kyau bari ƙara wasu kalmomi da ta'liqi to go abin nan gonan gonan wallafa wallafansa kenan da yayi kama ta'arraba lil ihtifal marratayn amma kuma a rayuwarsa wato ya fuskanci jarrabawa ya fuskanci jarrabawa na kurkuku an kama shi sau biyu a rayuwa kama ta'arraba lil ihtifal marratayn an kama shi sau biyu a rayuwar shi ihdaha na farko kabla ami alif wa tis'ami'a wa wa wa 1967 kenan na farko da aka kama shi kafin wannan shekarar kenan ta shahari wato ya yi wata ɗaya kawai a wannan kama wanda ake masa shahari ya yi wata ɗaya a wannan kurkuku fi ati dimashi a babban prison yard na da damascus وهي نفس القلعة التي اعتقل فيها أو تقل lafiya, ابن تيمية shi ne ainihin priziya wanda aka taba saka ainihin shi ibn taymiya aka sa taba kunna ibn taymiya cikin ko malamin nan malamin malamin ibn al ya rayuwa a karni na takwas wallahi a wannan inda aka kulla albani ana aka kulle shi malamai ana aka kulle to za ku gane cewa wato zalunci na kama malamai ba a yi wa ta fara zamanin da magabata na kwarai sun fuskanci wannan matsalolin to karo na farko da aka kama shi wata ɗaya a hannunsu ba da ha'in ta min dimashq ila umman bayan wannan fitowar ne ya goma ya bar dimashq ila umman ya tafi umman wani gari ne da yake cikin bil Urdun wanda yake cikin Urdun Jordan ke da shi na Urdun shi ne Jordan wa aqama hunaka yayi raye ta rayuwarsa a can hatta wa batu har ya mutu wato karshen rayuwarsa kenan cikin Urdun ya kare an tasowansa albani a ina ya taso ولد محمد ناصر الدين الألباني عام 1333 1333 Sheikh Nasir Din Albani an haife shi ne a shekara ta 1333 na Alhijiriya fi Ashkodara a garin Ashkodara al'asima al da Albania ta kwata ne da na kasar Albania wanda Ashkodara din. darasa walidu a shari'a mahaifinsa ya yi karatun shari'a fi istanbul a kasar istanbul wa'ada ila baladihi sai ya koma kasar shi shi armenia kenan wa asbaha ahada kibari ulama'i madhhab al-hanafi hunak sai ya zanto daga cikin manyan malaman mazhabar hanafiya shi ba mahaifin albani ke nahu. اختلف مع توجهات الملك أحمد زوجه الغربية بعد منعه النساء من ارتداء النقاب wato shi mahaifin albani ya samu sabani da irin karantar wanda shugaban kasan albania ya zo da shi musulmi ne amma rayuwa wayewa irin ta turai ya zo da ita wanda yana yakan addinin musulunci har ya hana mata su shiga irin shiga ta gamana duk matan da suka sa niƙali sun shiga sun shiga hannun shi wato ya hana mata su sanya niƙali da shiga ta kamala wannan rayuwan ya zama rayuwa mai kunci a wajen shi mahaifin albani to wannan shine dalilin hijiran da ya yi ah, fahajara huwa wa usratuhu wannan shine dalilin hijiran da yayi shi da iyalansa ila dimashq zuwa kasar dimashq wa ma'ahu ibnu ibnu muhammad tare da shi akwai dan shi muhammad shine nazir al-bani yana karami kun ga dalilin zuwan albani dimashq ne al albani dirasatuhu al الابتدائية a lokacin da suka zo a dimashq din to a iya zaman sa a dimashq ɗin ya gama karatunsa na primary shi na al-ibtida'iyya dirasatuhu al-ibtida'iyya karatunsa na primary a nan ya gama fi madrasatil is'afil khairi a wata makaranta da ake karanta al-is'afil khairi fi dimashq bi tafawuqin ya fito ya yi fice sosai ya fito da daraja mai mai kyau wa nazaran da ra'ayi walidihi al dalilin wato wa nazaran li walidihi al saboda irin wani ra'ayi na musamman da mahaifin shi yake da shi filmadarisin madaris nizamiyya a irin makarantunmu makarantun nizamiya idan aka ce makarantun nizamiya su ne makarantun da aka ce yana da aji ɗaya aji biyu aji uku zuwa aji shida kuma littattafai ne da aka tsara ga irin abin da za a karanta a ciki yana da syllabus littafi ne da ba za a karanta daga bango zuwa bango ba wasu bangarori za a dinga tsinta a ciki ana karantawa wani shine makarantun nizamiya to shi mahaifin albani ya ga cewa karatun nizamiya idan ɗan shi zai yi rayuwa a cikin makarantun nizamiya irin ilimin da ya kamata ya samu irin tarbiyyar da ya kamata ya samu da zai samu ba sai ya dakatar da shi ونظرا لرأي والده الخاص في المدارس النظامية من الناحية الدينية قرر عدم إكماله إكمال ابنه سي يا همته ya tabbatar da cewa ɗanshi shi ba zai kammala karatun shi ba a dirasi a dirasa a ba zai karasa karatunsa a irin wannan makarantun wa wada lahu manhajan sai ya sanya masa wani tsari ilmiyan tsari ne na ilimi kama min hilali bi Al-Qur'an alqur'an alkarim wanda shi tsara mishi wanda ya sa ɗan shi a gaba ya fara karantar da shi alƙur'ani wata juwi da tajwidi والنحو da nahau sarf da sarf duk littafin da ya sanya masa daga bango da zuwa bango wanda a karatun nizamiya ba za a yi haka kamar yadda mu muke yi a nan kaga a nan ba karatun nizamiya muke yi ba shine irin tsarin da ya ma a shi kaga a nan in ka sa littafi daga bango ne zuwa bango har ma irin karatun da baka gane ba a karatun da zamiya in ka zo irin wannan majalisin a irin wannan majalisin za ka gane ko ba haka bane abinda baka da yanci ke tambaya a aji a wajen malami a irin wannan gurin kana da yanci da za ka yi tambaya <laughs> shi yasa karatun magabata ya zama irin wanda suke fice waje ilimi sosai su magabata su ba su yi karatu a ce wani yana da shahadar firamare yana da eh, shahadar certificate da secondary ba ba su da masters ba su da doctoring degree amma kuma <laughs> irin littattafan da su suka rubuta su da wayannan su eh, professor suke amfani da su ai suke yi bincike a ciki duk darajar da aka ke yanzu duk da yake a karatun islamiyya yanzu irin wannan irin abin da ka littattafan wa'ancan ne mutum zai dawo yana amfani da su kuma idan aka ce ka yi bincike na ilimi dole ka koma cikin littafin su alhalin shahadar primary su ba su da shi to ga ilmukan da ya karantar da shi farkon abin da ya sa shi shi ne karatu qur'ani hadda na karatu qur'ani da girma da tajwidi da na'au wato koyan larabci ke da shi ne ilimin nahwu wasarf da ilimin sarrafa kalmomi shi ne ake kiran sarf idan baka san sarfu ba ba za ka yi sarrafa kalmomi ba shi za ake ce masa sarf wato kalma ɗaya ka iya sarrafa ta hmm? na ka ce albiha tafiya ke to albiha ya za ka iya ka ɗauki firul mazi a ciki ka ɗauki firul ah, mudari'u a ciki ka ɗauki firul amur daga ciki hmm? haka ce aljiha a ciki za ka samu dahaba ya tafi a ciki za ka samu yadda yana tafiya a ciki za ka samu ila tafi kai ka ba da abu to wannan ne ilimin asaf akala ya akulu hmm? kul ya ci yana ci ka ci to duk da yana ka ɗauka daga al'aklu ne daga al'aklu daga al'aklu aka fito wannan to wannan shine ilimin asar wa fiqhul madhhab al-hanafi da fikihun da fikihun madhhab ta hanafiyya to a kan wannan fikihun mahaifin shi ya gina shi واستطاع الألباني ختم حفظ القرآن الكريم على يد والده شيخ الألباني أتكم من يبي يحدث يحدث القرآن بجرمة أهم ما حيفنش برواية حفص عن عاصم برواية حفص wanda hafs ya karba daga asim wanda ita ce riwaya da ta shahara a wajen bayansu wa min al-kutub allati darasaha daga cikin littattafan da shi albani ya karanta da rasa halau da rasa halau kitabu muktasar taduri fi fikir al ahna wannan littafin kenan muktasar al-quduri yana daga cikin littattafan da ya karanta shi a hannun mahaifin shi littafin kuma an rubuta shi ne akan fikihu fikihu na hanafiya kama darasa ala a sheki sa'id burhani haka ma ya yi karatun wannan ya yi wani karatu a hannun wannan malamin sa'id burhani wani karatu ya ke na wani littafi ya a hannun wannan malamin muraki alfala muraki alfala wani littafi ne filfikin hanafi da aka tsara shi a kan fikihun hanafiya ya karanta shi a hannun wannan malamin wannan malamin kuma abokin mahaifin shi ne wa ba'du kutubin lugha balaga haka ma wansu littattafan lugha na larabci da balaga ya karanta su a hannun wannan malamin sa'idul burhani kama aka al-albani an abihi da islahi Sa'ad, kamar yadda albani ya dauki wato ya koya a hannun baban shi wato wannan sana'ar gyara agogo ya koya a hannun baban shi fa ha sai ya kware a ciki hatta tsara min ashabi shura fiya har ya zama ya zama shahararru ɗaya daga cikin shahararru masu gyaran abinci a garin kenan duk wanda Allah ya ba shi basira na karatu ba irin basiran da Allah zai sai ba shi ba duk wace gona ya shiga sai ayi sai ya yi inda Allah ya baka karatun addini duk inda ka shiga sai ka ga abu ne mai sauki to ya a cikin kankanin lokaci ya koyi gyara agogo a hannun baban shi to sai ya zo ya fice <laughs> har masu gyaran agogo sai dai ban samu albani ba sa'an su ke wani wuri su bai kware wanda ya yi kuma tare da iliminsa zai yi aikin da mai da amana dole mutane su so shi yanzu idan aka kawo na abu wani gyaran agogo misali abin da ya kamata a gyara wani zai ce ma ya lalace dole a sai wani amma ka ka dawo <laughs> sai ya gyara naka din amma sai ya karbi kudin samu amma wanda yake da fahimta zai yi haka ba zai haka ba naka zai ga kuma ka zauna kana kallo zai warware kuma ya gyara ma abu ya daura ma ya gyara ya baka shi yasa idan malami ya koyi sana'a <laughs> zai zama daban da kowa fa ajara hatta sara min ashabi shuhrati fi hadi zama ɗaya daga cikin shahararrun masu gyaran agogon wa akhara yatakassabu rizquhu minha sai zamana arzikinsa gaba daya daga cikin gyaran agogon ke samu وقد وفرت له هذه المهنه وقتا جيدا wannan sana'ar da ya koya ita ta kore masa lokaci lil mutala'a na leke-leke abin nan eh, leke-leke na littattafai wa da karatuttuka domin wanda yake zama a guri daya a shago idan an sai ai an kawo gyara ai sa'an da zai saurari mutum ko ba haka bane a lokacin da babu gyara gara kenan lokaci ne mai kyau da zai zauna yana bincike yana karatu وهيأت له هجرته لشام معرفة باللغة العربية وما هجران zuwa ƙasar كسر شام تاشم فتا masa ainihin sanin dugga na larabci wal ittila'u ala al-ulum shar'iyya da ainihin karatun sanin karatun shari'a min masalirihi al-asliya daga ainihin daga ainihin tushen daga a ina ya dirasatuhu lil hadith karatun hadisin da ya fara ce ala ragmi min tawjihi walidihi al manhaji lahu bi taqlid al man manhaj al hanafi ce duk da cewa ala ragmi dan aka ce ala ragmi duk da cewa ke duk da cewa baban shi ya fuskantar da shi ya dukufa akan karatun hanafiya kadai mazhabar hanafiya kadai wa tahdidu shadid da irin gargaɗi mai tsanani da baban shi ya yi minar ishtirali da ilmin hadisi kada ya shagalta a cikin ilimin hadisi kamar baban shi ya san cewa idan ɗan shi wannan ya shagaltu da ilimin hadisi zai zo ya jefar da ainihin masahaba a baya ya zo ya kama da ya riko da da hadisi sai ya masa gargaɗi mai tsanani kada ya kuskura ya shagaltar da kai shi cikin ilimin hadisi <laughs> wannan shi ne ta asubanci ta asu ke ne mai tsanani ga ka ɗora mutum a kan wata mazhaba ba ka san ya bari yasa ya ce to kada ya ya ya shagaltu da ilimin hadisi saboda irin sakamakon da zai da ya san zai faru a gaba to duk da haka fa kan akhadha li tawajjuhi nahwa al-bahd an dalil duk da haka sai da albani ya fuskanci ya sa tsari a gaba na bincike akan dalilai فقد أخذ لتوجه نحو البحث عن الدليل سيسا تفرق نيمان دليلي أقبا wanda ya sa ta wanda ya sa neman dalili a gaba dole ko ilimin hadisi ko wattiba'i sunna da bin sunna washtagala bi ilmin hadisi daga nan sai ya shagaltu sai ya koyi hadisin annabi fi nahwi da 20 bin umrihi yana ɗan shekara 20 muta'addirun bi abhadi majallatil manam yana mai tazirantuwa da wanda ilimin hadisi ta hanyar majalla wata jarida ce da take fitowa allati kana yuzaddiruha Muhammad Rashid Ridha wanda wannan mutum yake fitar da ita a karshen kowane mako to albani yakan karba ya saya da kuɗinsa. Hmm? yana karantawa domin shi muhammad rashid riba ya kai binciken ilimin hadisi a cikin wannan jaridar to sai albani ɗin karanta ya bude wannan bangaren hadisi zai fara karantawa to shi yasa ya tasirantu da ilimin hadisi wa kana awwala amalin hadidiyin kama bihi huwa nasku kitabi al-mughni an hamlin asfar fi tasrih ma fi ya'i min ahbab sai zamana farkon aiki ne da ya tashi ya yi farkon hidiman da ya wa hadisi a rayuwarsa shi ne rubutun da ya yi da hannun shi ya ɗauki littafin almuni daga bango zuwa bango ya rubuta da hannunsa cikakken sunan littafin shi ne almuni alhamdul asfari fi tafiye ma fi iya ibn al-akhbari wani littafi ne a sunan shi al ko to littattafa abin hadisan da suka zo a cikin wannan littafin shine aka yi binciken su aka yi su to wannan takirijin nan da aka yi na albani ya burge shi ya dauki wani littafin ya karba amansa sai ya rubuta shi domin bai da kudin da zai yi sa kuɗin da mishi bai ke yi sai wani littafin ba sai ya ara sai yi rubuta daga farko daga farko zuwa farko da jini a yi ɗan muraja a ciki <laughs> eh? shi al'ihiya ɗaya mujalladi biyar ne ihiya wa zumin din mujalladi biyar ne to yanzu idan ake masa hidima ake tafriji tudu zai karu ko ba zai karu ba to kayan ne idan ake an masa hidima kayan a ake ce kusan mujalladi bakwai ko takwas kenan domin ainihin sa babu ji bayan masa hikima ba duk mujalladi hmm? ne takwas idan ta yi tahriji ba tahriji to wanda alhamidul iraki ya yi wanda iraki ya yi wannan hidimar takrijin nan da ake yi iraki da ya yi ma a ta'aliki alaihi tare da ta'aliki akan wannan aikin da ya yi albani da ya rubuta sai ya yi ta'aliki wannan aikin da albani ya shi ne farkon fari a cikin hidiman hadisi da ya fara haifu asba al-ihtimama bil hadidi wa ulumi shughuluhu domin ya zama ya zanto himmatuwa da hadisi da irin duka na hadisi shi da shagalinsa bai da wani abu da ya ga gyaran agogo ma yana son ya ya ɗauke lokacin sama sai ya dakatar da gyaran agogo ya koma hidimar hadisi gaba daya fa asbaha ma'rufun bidali sai albani ya zama sananne akan hidimar hadisi a garin dimashq fil awsat al ilmiya a gonakin ilimi na wannan kasar bi dimashq خصصت غرفة خاصة له ليقوم فيها بأبهاته har ma aka keɓanta masa wani ɗaki na musamman wanda zai dinga zama yana mutane sun sa a tare da kofi na mukullin da aka bashi a babban gaba daya sai aka ba mu albani daga cikin kullum da haifi ya rubutu ha wanda ma sha'a ya shiga bari lokacin da ya dama ya fita lokacin da ya dama ya zo yana bincikensa domin duk binciken da zai yi zai amfani su zai amfani zai amfani da wannan martaba amma an tarif amma kuma magana akan rubuce-rubuce فقد ابتدأه في العقد الثاني من عمره ya fara rubuce-rubuce ne a mataki na biyu na shekarunsa na shekaru rayuwarsa mataki na biyu na rayuwarsa wato abin da ya kama daga shekara goma ke zuwa ishirin shi na alhamdulillah ɗaya idan aka ce alhamdulillah ɗaya ne daga shekara goma zuwa ishirin ke tsakanin haka ya fara mutum mutum wa kana min awwal mu'allafatihi sai ya zanto farkon littafin da ya fara rubutawa kitabu tahdhir sajid min ittikhad al-umur misajid gargadin masallaci kada ya riki kaburbura masallatai wannan shi ne ma'anar wannan littafin tahlilu sa'i min ittihadi quburi da sa'i gargadi zuwa ga masallaci kada ya maida kabari masallaci wa huwa maqbu'un mirara saboda muhimmancin wannan littafin ai bugu mai yawa an buga shi an sake buga shi an sake buga shi da yawa wa min awai takharijihi yana daga cikin farko farkon takhrijin da ya yi wa littattafai alhadiyya na hadidai almanhajiyya aidan kitab ar-rawd an-nadir littafin da ake kira ar-rawd an-nadir fi tartibi wa takhrij mu'jam mu'jam al duk wannan sunan littafi ne daga ar-rawd an zuwa tabarani as-saghir ne da albani ya fara daukawa yayin takhrijin za ka ce tahriji na bayyana maka da su ka yi hidima da yawa da hadisi hidima littafin da ya kunshi hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da zo ka bayyana ingantattu wannan hadisan daga masu rawanin ce wannan hadisi sahihi ne wannan hadisi da rauni ne ka bayyana domin ka sauƙaƙa wa masu karanta wanda littafin aiki. ka sauƙaƙa musu don sun ɗauka suna karantawa a cikin sauki sun san wannan da hadisi da suka karanta sun san na nuna maka na Abu da tun ka karba na Ibn Majah ka karba na Abu Dawud kowane littafi kowane hadisi kafin maka fara karanta hadisi sai a kawo maka hukuncin wannan hadisi sahihi shi ne zai fara kawo ka ke ne na aka kawo ga ibi to ba sai kawo halin da kanka ka karanta ba farkon hadisin zai fara kawo maka hidiman da albani yake yi to wala ya zalu mahtuman wannan din da muka faɗa shi tashrijin nan na arawu nadir an ce har yanzu yana nan a rubutun hannunsa ba buga man yi hmm? eh, yana nan a rubutun hannunsa ba buga ba amma ya gama hidiman ya yi gama tashrijin amma matabobi ba su ɗauka su yi hidiman sun buga shi ba har yanzu wa ba da fatiratin bayan lokuta bada abin ya fa'idar sai ne usbu'ayyar sai ya fara ba da darasi darsai ne darussa guda biyu usbu'ayyar a kowane mako darussa guda biyu a kowane mako wannan darussa guda biyun nan ya kuci wannan bangarorin fil aqida cikin aqida wal fiqhu da cikin fiqhu al usul haka ma usulul wa ilmin hadith da ilmin hadisi a cikin wannan darasin darussan na guda biyu da yake da a kowane mako to waɗannan ilmuka yake karantarwa a masallaci ke wa kana yahduru durusahu talabatun wa asatidatul jami'a waɗanda suke halartar karatun albani ɗalibai ne da malamai da jami'o'i su suka halartar karatun shi saboda sun san falalar shi Gama bada a yunazzimu rihilatin shahariya to kamar yadda ya fara yana tsara rihila tafiye-tafiye a ƙarshen kowane wata lidawa ba don komai ba don da'awa fi muktalafi gudunin suriya wa urdun a ɓangarorin ƙasashen suriya da urdun yake yawo yake tsara tafiye-tafiye je muhazara وحصل على إجازة من محمد راغب الطباع سيسا محمد داما وانين يباشي داما شين محمد راغب الطباع يا باشي داما مي لتدريس أحد كتب علم الحديث دومي يكرنتن دا ولي كتابي نحديثي أو أنن kasashen na dimash na siriya domin ya gwada ilimin albani ya kai wani babban malami ne wanda ya ba mu albani dama ya karanta da ya gwada ilimin albani ya kai a bashi littafi a bashi damar ya karantar a cikin masallaci sai ya bashi wannan dama kama istaratu jami'atul islamiyya fil madina kama yadda jami'an musulunci a madina ta zaɓe shi ta zaɓe albani litadrisi ulumil hadith domin karantar da ilmuka na hadisi litalati sanawat na shekaru guda uku min alif wa talatumiya wa alif wa tamanin 1381 na hijiriya zuwa 1383 na hijiriya wa ba da bayan wannan ada ila dimashi daga barinsa jami'ar madina to ya koma dimashi listikmali dirasatihi don kammala karatun shi alhadi na hadisi wa ilmihi da ilmukan da suka shafi hadisin fil martabati zahiriya a wannan martaban nan da aka bashi bukullin sa ke shiga duk lokacin da ya ga dama ya koma a ciki ya karasa karatun shi ai ku tara da mahallahu li ahli ikhwatihi dama kafin ya bar wajen ya bar wa wani daya daga cikin yan uwan shi su rike masa har ya dawo kuma ya dawo ya same shi mashayihu malaman shi malaman shi wa shekul albani kana أهم معلم وشيخ shaykhin هو albani huwa walidu babban malaminsa a cikin malamansa gaba ما shine mahaifinsa ba wanda albani ya tasirantu da shi kamar يا ya جنو ya a hannun mahaifin shi makafin ya ba wani malami ya kara mishi daga tarbiyyar da ya samu a hannun mahaifin shi a kan wannan shi ya gina kan shi yasa aka ce to babban malaminsa da farkon malaminsa shine mahaifi wa min man darasa alaihim fi yana daga cikin waɗanda albani ya karata a hannunsu a lokacin da yake abin da yake yaro karami aidan sadiq sadiq walidihi abokin baban shi muhammad sa'id al-burhani shine muhammad sa'id al-burhani wanda ya karanta a hannun shi haifu darasa alaihi kitaban maratib falah wanda a hannun shi ya karanta wannan littafin marafin sana filfiki hanabi a fikihun hanabiya wa kitabu sudurin daha a wannan littafin littafin sudurin dahab fi nahawu wanda aka tsara shi akan nahawu wa babu kutubin balaga al-mu'asira da sashi daga cikin littafin littattafan balaga al-mu'asira na zamani wanda aka tsara aka tsaro su bisa yadda zamani ke tafiya Wakana ya yahduru durusa muhammad bahjat al shi albani ya kasance yana halartar majalisin karatun muhammad bahjat al-bayda malami ne a kasar syria alim sham to shi wannan malamin aka ce alim sham babban malami ne a sha ma ba da asadidati al-majma' shi yana dubowa a cikin wannan majalisin tare da wasu manyan malamai waɗanda aka yadda da malamansu, malamtarsu a wannan ƙasar da mashi itikaduhu kama shi da aka yi albani Fiye a alif wa tusumiya wa sittin farko farkon wanda shekarar 1960 kana albani muraqiban li qibal hukuma albani ya kasance abin nema li qibal hukuma daga hukuma fi Syria hukumar Syria ta neman shi ma al-ilmi annahu kana ba'idan annahu ba anna bane qala ha annahu ma al-ilmi annahu an siyasa tare da cewa sun san cewa albani ba mutanen siyasa ba ne domin da ake kama su wani lokacin ɗan siyasa ake kamawa amma albani ba a kunshi da siyasa yana da nesa sosai daga ra'ayin siyasa amma duk da haka sai aka kama shi akan zalunci yanzu me ruwan malam da zibi da boko haram <laughs> to kenan a aka kama shi zalunci to a hakan shi ana kama mutane 'yan siyasa waɗanda suke da matsaloli a cikin fagen siyasa to sai aka kawai aka fake da guzuma hmm, aka kama albani tare da su wakar sabba ba zalika nawa min al-i'aqati lahu wannan ya wato ya janyo masa da cewa harkokin bincikensa da karatunsa gaba ɗaya da karatun karatuttukansa sun dawo shi albani fakar ta haraba da itikadin barbatain har an yi matuna a kama shi sau biyu kuma sun ci ma burinsu sun kama shi sau biyu din al'ula kanin kamla an 1967 karo na farko da aka kama shi kafin wannan shekarar ne 1967 haihu otukila da mudda ta shaharin wanda aka kama shi ya yi wata ɗaya a hannunsu fi kal'ati dimashq wanda a cikin biziyar a babban kukuku na dimash aka kama shi aka sashi a ciki wandama ra'at ma qamat har a 1967 a lokacin da ake wannan yaki yakin da ya faru a kasar Syria na 1967 ra'atin hukuma an da an jami'in mutakaddimin siyasiyin sai hukuma ta ga a yaye wa mutanen da aka kama su yin siyasa da aka kama su a wannan lokacin to fa da an tun da tare da yin siyasa aka kama shi da aka tashi yaye wa yan siyasa shi ma sai aka yaye mishi aka fitar da shi shi albani lakin amma kuma ba da mashaddatul harb da yaƙi ya yi tsanani kuma u'idan albani ila mu'taqal sai aka komar da albani aka sake kama shi kuma karo na biyu marratan thaniya karo na biyu walakin hadhihi marra amma wannan karo fi sijin hasaka a wani prison ne ba na farko ba ba da mashi ba wannan sijin hasaka ake kira wani prison ne daban shimal sharqi dimashq wannan arewacin a dimashki ne na bannan na gabas yake wakan kaba fihi tamaniya ta ashur a wannan karin ya yi wata takwas a hannun su a prison kamar albani wata takwas wa khilala hadhihi a yi wannan ya sai amfani da wannan dama a wannan zamanin da ya yi a cikin wannan prison ya yi amfani da dama hatta ta muktasara sahihi muslim wanda ya yi a sahihi muslim muktasar sahihi muslim a cikin wannan lokaci ya yi kenan malaman da idan aka kama su to a prison din ma wallahi sai zaman to an kai digire su sai su bude wani karatu wani ta ta karatu wanda kuma bai bude halka ba sai ya shagalta cikin bincikinsa da rubuce-rubuce kamar da albani a ciki ya abin nan يي تحقيق ممتد الدافع مختصر صحيح مسلم تو اي شيء ونن شيء آه، امام ابن تيميه كما باسي يا لتتبين دي ربك ابا لو شيء تحقيق تام يا رب الذي تبين لي يوم للحافظ المنذري مختصر صحيح مسلم عند حافظ المنذري يربطها wajitama ma shaksiyatin kathira bil mu'taqal a wannan karar albani ya haɗu da manyan mutane da yawa wanda suke sanayya da juna manyan manyan mutane wanda su ma aka kama su yan siyasa albani ya sanayya da su ila an a al urdun zuwa lokacin da ƙasar urdun ta zo ta karbe shi suka koma da shi wannan kasar mu'allafatu kenan na goge ɗari daga ciki ya adadin da na kawo muku a nan littattafan shiga mu'allafatu wanda shafin da muka shiga ai na maganin littattafan sa wanda ni na goge a ciki domin take da wannan zakira sun kai ni da wani abu domin take da zakira ina ga wani wanda yake nan kuma ya ke nawa ku kirga mu gani yana da yawa wannan ko za ku karanta a gida tun da suna yi da littattafai ne kawai ruwa ba sun kai ɗari da wani abu wanda yake son cikakken adadin da zan masu da wannan suna nan su a lokacin da zan kabbara maka sun cika ba ɗalibi na ya ce ke masa tare da ɗalibi to mu je akhir wasiyyat lil albani lil alamat al muhaddi karshen wasiyyar da albani yayi a rayuwarsa kafin ya mutu na zo mu gama da shi kafin insha Allah na rasu da zuwa sai mu shiga ainihin littafin kashi a karshen wasiyyar da albani yayi a rayuwar shi to ga lafuzar da yayi wasiyyaci da su auza usi zaujati zai wa matata wasiya wa auladi da yarana wa asbikai da dukkan na wa kullum muhibbin li da duk masoyina idan balaga wa fati idan rasuwa mutuwata wato ta isa gare shi dan labarin na ya zo wajen shi an yadu wa li bil maghfira wal rahma yayi mu addu'a ta gafara ta neman gafara da ta neman rahma awwalan farko abin da zai fara yi kenan wa Allah ya bukun kada su yi mun kuka alayya kada Allah ya bukuna wa Allah ya bukuna alayya ni hatan kada su yi kuka raki a kaina kukan da za a ce eh yanzu wani ya tafi mun shiga uku ilimin da muke samu hannun shi a wajen wa za mu koma kuma irin wannan ka zo kana kididdige irin abin nan falalan da mutum yake da shi a rayuwar shi hmm, Ba ya rasu wannan shi ne ya an hana idan mutum yana tallafa maka da dukiya a rayuwar shi bayan ya mutu ka zo kana kuka ka ce to na shiga uku me amfani rayuwa ta yanzu to irin wannan to shi ne kuka raki bai halatta ba albani ya ce to kada a masa kukan raki au bi sautin murtabe ko kuma kuka zalla zaki ba da kalmomi ba amma ka daga murya kana kuka ya ce to shi wasiyar sa kada kowa ya da kuma da irin wasiyar da kowa ya kamata ya bari kamar yadda zai zo mana cikin littafin zai zo da su gaba ɗaya cikin akamun da na'is insha Allah wa taniyan wasiyarsa ta biyu an yi wa aqilu bi dafni yace a gaggautar da jana'izarsa kada a yi jinkiri kada a jinkirtar ta shi wala yuqdiru min aqaribi kada a ba ma kowa labari daga cikin makusantansa wa ikhwani da yan uwan shi kada ba su labari illa bi kadri ma yasulu bihi wajiba tajhizi sai dai gurgudun mutanen da aka san cewa za su iya zuwa su yi wanka su shirya ne zuwa wajen makaranta su kawai za a ba su labari wanda aka san a ba shi labari bai da muhimmanci eh, abin da ya shafi shirya gawa ta to kada a biya mishi kawai waɗanda aka san cewa za su iya ne za su gibinci jana'iza ta sun kawai su za a biya wa an yi tawalla asali wanda kuma zai mun wanka izzat khadir abu abdullah wannan mutumin shi ne zai mun wanka wasu wasu cike eh, ya halarta ce wane shi ne zai mun wanka wane shi ne zai sanya mun kafani wane shi ne zai mun sallah duk wannan wasiyoyin don kayan dole a zartar da su wani kada ya kusance ni dole a zartar kamar ka san mutum dan bid'a ne ka ce to in na rasu da wani ya zo sa sani makaru da ka ban maya a kuma da duk wanda ka san jarumai ne za su yi aikata in zai zo a tuɗe shi ko a eh. ka san mujirmi ne na musamman kuma in ya ka mutu ka zai iya zuwa to ka ce wani ba na so ya zo kusa da sani ai idan na mutu za su yi min wato za su yi min sallah za su iya dawa da kare za a iya wanda ba wasiyar yamma. ya halatta tsoron to jari wannan mutumin jari wato makwabci makwabci na ne wasa diki da aboki na al-mukhlis mai ikhlasi saboda haka ikhlasin da albani ya san shi da shi shi yasa ya ce to shi zai yi rubuta ka kenan ba da wasu yi wani zai maka wanka to ka san wane ne ke ce wani fa ina riga ka mutuwa <laughs> kai ne za ka yi to shi ma zai ce to ni ma idan ka riga idan na riga ka ke za ka yi eh, ya ce wa sadiki wa man yahtaruhu shi abokin nawa to sai wanda kuma shi ya zaɓa su taya shi aiki wankana yawwa kuwa wuli iyanati halalan waɗanda za su iya taimaka masa wajen wankan to shi ya san irin mutanen da zai zaɓa tunda wayayye da kuma yana da fahimta ta addini wa wasiya ta uku a taru dafna ya akrabi makani a zaɓi makabartar da ta fi kusa da ni makabartar da ta fi kusa kada a kai nesa لكي لا يضطر من mai يحمل janazati ila وضعها في سياره kada masu daukan gawa na su sanya ni a cikin mota domin idan za a shi shi nesa dole a sa a cikin mota shine yace a ke kawo ta ke ne mutum da mutum kusa sosai wa bitali yarkabu mushayyihuna sayyaratihim idan kuma ni aka sanya sanya ni a cikin mota masu rakiya kuma ba ba cikin mota za su yi rakiya ba ka kenan ladan da ya kamata a samu ladan taku ba a samu ba ce a nan kuma mutanen da ba su da halin rakiya suna son su rakiya amma ba su da hali da mota za a hau to su kuma an hana su mai to shi yasa ya ce a zafi makabartar da su kusa wanda ta iya taka yanzu وأن يكون القبر في مقبره قديما يغلب على الظن أنها سوف لا تنبش يتي يزما كما يزنجو مقبرة تواتي عند ba wanda zai iya zuwa ya tona eh, kabarin mutane a zuwa a eh, irin abu bai kamata ba ko dabbobi dabbobin daji su zo suna tona kabari domin idan kabari sabo ne to dabbobin daji za su su irin zuwa alaƙi za su yi zuwa su kai su mutum su cinye shi ya ce ta a zaɓi tsohon makabarta yadda ƙasa sun abin nan sun yi tauri dabbobi ba su san wajen ba kuma ko da suna tafiya a ciki ba san an wani sabon jana'iza sai a kai ni wajen tsohon makabarta ba saro ba dabbobin daji sun san inda ake banda mutane na samu samun makabarta ba hannu suke yawo a garuruwan da akwai dabbobin daji ke وعلى وعلى من كان a mutu الذي اموت فيه الله يغفر من كان خارجا من auladi wanda kuma yake garin da na mutu kada ya giya ma wanda baya garin na na da ake ce ke kana garin a nan na mutu a yau ɗana kuma yana kano ke kana da kada ka giya ma ɗana wanda yake kano kada ka giya mishi kada ka bashi labarin baban ka ya in ji albani ya ce fosilan an gaidi ya ce balle da nama waninsu idan ɗana na hana kada a giya mishi wani kuma za a zo a giya wa illa ba da tashihigi sai bayan an kene ni makabarta an binne ni a nan aka dawo shi a giya mishi hatta la tagliba ta la ta tazallaba al'awadi domin kada tausayi irin wanda yake tsakanin uba da ɗa kada ya rinjaye shi wata amalu amala hayin wannan tausayi ya yi aikinsa ya ce to na ne fa a jira ne mana har in dawo taso daga kano in gama abin ya ce kada irin wannan tausayi ya rinjaye shi fa ya gudu da aka samu da dakhil janazati idan kuma irin wannan tausayi ya rinjaye shi ni kuma za a jinkirtar da jana'iza ta ni kuma ba zan so irin wannan a cikin wasu sa kuma a gaggautar da mai jana'izar su ke sa'ilan sa'ilan al-maula an alqahu wa kad ghafara li dhunubi ma qaddamtu wa ma akhartu ina mai roƙon Allah in sadu da ubangiji alhali ya gafarta min zurbaina wanda na gabatar da wanda na jinkirtar ya ce wa uzi bi maktabati maktabata kuma wadda akwai littattafai a ciki kullu ha na yi wasiti da maktabar sawa'an ma kana minha madbu'an daidai ne wanda aka rubuta aka buga a ciki ne a wata taswiran ko wanda ake fotokofin su wata tutan bai haƙe ko kuma wanda ba buga ba to suna nan a rubutun hannuna to li maktabatil jami'a islamiyya a kyautarwa wato maktaba ta jami'a Madina na yi wasiti a ba ma maktaba ta wa gani ɗaliban jami'a su amfana da ita domin su ne za su san kimin maktaba ta wasu ba za su sani ba fil madinatul munawwara jami'a musulunci ke nan da mu muka gama li'anna li fiha dhikrayatun hasana domin ina da ambato mai kyau a cikin wannan jami'a. fi da'awa a fagen da'awa ke na kitabu sunna zuwa ga littafin Allah da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa ala manhaji salafi salih da akan tafarkin magabata na kwarai yawma kuntu mudarrisan fiha a ranakun da ni nake malami na a cikin wannan jami'a rajiya min Allah ta'ala na mai fata daga wajen Allah an yanfa biha ya amfana da wannan maktabar ruwa da ha masu zuwa neman ilimi a cikin ta kama na fa sahibi kama na fa sahibi sahibiha kama yadda shi ne shi ainihin mai ya amfana da ita yau mai idin a wani lokacin ha da ɗalibansa wa an yanfa ni bihim ni kuma ya amfanar da ni ta dalilinsu ɗaliban kenan da suke neman ilimi a cikin wannan martabar kenan wa bi ikhlasihim ya amfanar da ni ta hanyar ikhlasin su wa da'awatihim da yin addu'o'i da suke yi mun rabbi auzini ya Allah ka yi mun ilhami an ashkura ni'mataka da gode wa ni'marka allati an'amta alayya wanda kai mun wa ala walidayya kai ma iyayena mahaifina wa an amara salihan dabba kuma ka yi mun ilhami da yi wani aiki kyakkyawa wanda ke za ka yarda da shi wa asbihi lidi zurriyati ka yi mun abin nan ka sanya nagarta a cikin ta inni tubtu ilaika ni na yi tuba zuwa gare ka wa inni min al muslimi ni kuma da cikin musulmi wannan karshen wasiyar albani ke shi wasiyar albani wa wafatuhu rasul albani توفي العلامة الألباني قبيل يوم السبت في الثاني والعشرين من جمال الآخرة شيخ الألباني يا رسول kafin ranar asabar kubaila na ka ce kubaila kafin ranar asabar da kaɗan yana wato kamar ana dab da lokacin alfijiri ke da alfijiri ya fito na ranar asabar albani ya rasu shi sa aka ce kubaila ba ce kabla ba aka ce kubaila ana da abu ya faru to kubaila asabt kafin ranar asabar da kaɗan fitani wal ishirin ranar ishirin da biyu min jimadi al'akira na jimadi al'akira shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da ishirin alwafiku wanda ya dace da a tani min oktoba biyu na watan oktoba 1999 wa dufina ba da isha wa dufina ba da salatin isha wato an binne shi bayan sallan isha <laughs> kenan duk da cewa ya ce a sai da jana'izar amma sai da jana'izar ya wuni har bayan sallar isha aka binne inda ba don wannan wasiyar da ake ba da jana'izar albayan sai ta ke sati dama ba yi ba saboda jama'yau jama'a da suke in ake ce duk waɗanda ya kamata a jira su a jira su zo kafin a yi jana'izar to da jana'izar ta ke sati ɗaya ko kwa ko akalla na to aka ce wa kar ujjila bi dafni a sheikh li amraini ne wai a haka an gaggautar da jana'izar sheikh albani sama da abu biyu <laughs> wannan a wannan an gaggautar ke wai sama da abu biyu aka gaggautar da jana'izarsa al'awwal na farko tanbizu ni kama amara a zartar da wasicin da ya yi kamar yadda ya bada umarni domin duk wanda ya wasici dole a zartar da wasicin da ya yi. ko ba haka abu na biyu da ya sa aka gaggautar da jana'izar al'ayyamun lati marra a mautu shai ranakun da a shek ya rasu wallaci talat hadhihi al-ayyam da ranakun sai da suke biyo wannan ranakun kana shiritul harara anyi yi zufa mai tsanani fa khushiya annahu law ta'akhara bi dafnihi sai aka tsoraci idan an jinkirtar da jana'izar an yaka a babu adrar aw al mafasil ala da alladina yatuna li tashhid janazatihi wato ta kila a cutar da mutanen da suke zuwa su jana'izarsa. rahimahullahu Allah ya shi ولذلك أثر أن يكون دفن دفنه أثر أن يكون دفنه سريعا كيسا أكا في ya zama an yi sauri a cikin gaggautar birrahmi min adami ilami ahadin ahadin an wafati wai duk da cewa ba a sanar da rasuwan sheikh albami ba illal muqarrabin face makusatan shi minhum daga ciki hatta yu'inu ala tajhizihi wa dafnihi wannan mukammaman ma ba don komai aka ba su labarin rasuwan Sheikh Albani ba domin su ne za su iya zuwa su shirya sa to wai duk da haka bin idafati ila qasr al fatra ma baina wafati Sheikh wa wa wa dafnihi wai duk da cewa gajancin lokacin da aka samu tsakanin lokacin da ya mutu da lokacin da aka binne shi illa na alaƙar musallin sai da aka samu dubbai na masallata kada haɗaru salati ne sun halarci a jana'izarsa sun yi sallar haifu ta an nasu bai an yi alama kullum minu a har sai da aka sanar saboda yawan sai da aka sanar kowa ya san ɗan uwan shi ba kowa ya san wanda yake tsayuwa da shi ka duba na daman ka san wane ne ka duba na hagun ka san wane ne saboda yau jama'a tanawar ulama alai yaban malamai ga albani kala fihi shaykhu al muhammad salim al-udaymin shaykh ya ce, rahimahullah Allah ya ji kanshi wallahi araftuhu an shaykh abinda na sani game da albani min khilali sima'i bihi a iya zamana da shi wa huwa qalil cewa zama zamana da shi kaɗan ne kawai annahu harisun jiddan shi mai kuɗi ne mai tsanani al'amal da sunna kan yin aiki da sunnan annabi wa muharabatu al bid'a da yaƙan bid'a sawa'un kana fil aqida sawa'un kana fil aqida bangaren ne an fi amal ko kuma a cikin aiki domin aqida cikin zuci dake to ta ɓangaren aqidar zuci ne ko ta ɓangaren aiki fili to haka ya san albani amma min khilal qira'ati in kuma aka koma bangaren karatun littattafan sa da nayi wa kad araftu dalika anhu aidan wa kad araftu anhu dalika a haka kuma na san shi wato yadda na san shi a iya zama na da shi haka na sani a cikin littattafan sa da karanta wato abin da ya rubuta bai saba ma abin da na sani ke abin da na sani ba a shi wa annahu zu'ilmin jammin kuma shi ma'abocin ilimi ne mai yawa fil hadisi a bangaren hadisi riwayatan wa dirayatan bangaren riwaya wato matani kenan bangaren matanin hadisi wa diraya ko ta bangaren sanadi albani kwararre na a ciki ya wani ilimin kuma ya bushe wa anna ta ta'ala kan nafa zima ka taba kathiran min minan nas kuma lallai Allah ya amfanar da mutane ta hanyar littattafan da ya rubuta min haithul ilm ta bangaren ilmantarwa ne wa min min minhaj ko ta bangaren tafarki na akida wal ittija ila ilm al hadith da kuma fuskantar da mutane zuwa siriku da hadisi wa hali damaratun kabira cewa wannan kuma fa'ida ce mai yawa mai girma lil muslimina ga musulmai walillahi alhamd wudata ah, tabbata da Allah wa qawluhu da inda Sheikh Ibn Uthaymeen kuma yake cewa al-Albani rahimahullah Albani Allah ya ji kanshi alimun malami ne muhaddithun malamin hadisi ne faqihun malamin fikihu kuma wa in kana muhaddidan aqwa minhu faqihan duk da cewa kasancewansa ilimin sa bangaren hadisi ya fi karfi akan ilimin sa na fikihu inji ibn <laughs> wannan abin da ya faɗa har ma wasu sun ɗauka suka ne gare shi suka ne da ya yi a kan alamu domin suna akwai matsaloli tsakanin su matsaloli na fikihu tsakanin albani da su ibn uthaymin sun ga akwai na wannan matsalolin da suke sabani a ciki wanda suka <clears throat> dawo suka ce wato bangaren fikihu bai kai ba inda ya fi ƙwarewa hadisi saboda haka abin da ya shafi fikihu idan an zo ana sabani a ciki dole ya sallama musu sun fi shi fikihu <laughs> shi yasa aka ce wa in kana muhaddidan aqwa minhu faqihan to saboda yake wannan misalolin da suka samu sabani a ciki to shi ne ibn ya ce to a shi a cikin hadisi ya fi karfi akan bangaren fikihunsa wa ana ashhad ni na shaida li Sheikh al-Albani na shi wa Sheikh al-Albani shaida da cewa bil istiqama rahimahullah Allah ya ji bil istiqama shi tsayayye na cikin addini wa salamatul mu'taqad kuma aqidansa aƙida ce tsarkakkiya wa husnul maqsad kuma yana da kyakkyawan manufa qala bihi sama'atu shaykh al-allama abdul muhsin al-abbad wannan babban malamin yana nan har yanzu a raye yana da halka ta cikin masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam ya yana ne ya sauke abu dawud kuma ya fara da tirmidhi na baro a madina to ina gani ya sauke kutubu sita minus wanda malam a cikin masallacin annabi hafizahullah Allah ya tikan shi to yana yaba da albani yake cewa laqad kana rahimahullah min al-ulama'i al-afdal ya kasance shi rahimahullah shi albani Allah ya tikan shi yana daga cikin manyan malamai ɗaiɗaiku alladina afnau amarahum waɗanda suka karar da rayuwarsu fi hidimati sunna a cikin hidimin sunna wa ta'lif da rubuce-rubuce a ciki أو تعليل فيها والدعوة إلى الله عز وجل ذكرى أبواك الله فتوتك سركي ونصرة العقيدة يتي تيمكن عقيدة سلفية نا مقباتا نقري ومحاربة البدع دي كم بدع والذب عن سنة الرسول دباد با سنة النبي كاريا duk wannan ya san albani da wannan duka sallallahu alaihi wasallam wa huwa min al-ulama al-mutamayyizin ya ce shi yana daga cikin malamai da suka yi fice albani ke wa wakar shahida tamayyuzahu alkhasa wal amma wato ficensa a fagen ilimi malamai sun sani wa inda ma ba malamai ba sun shaida da sun sani wala shakka babu shakka an na faɗi da mitla hadal alim min al-masa'ib al-kibar بالمسلمين ne babu shakka rasa irin wannan malam babban malamin a cikin al'umma yana cikin masifu da Allah yake jarraban malamai a musulmai da shi fajizahu Allah khairan ala ma qaddama min juhudin azima Allah ya saka masa da alkhairi akan abin da ya kaddamar ta gudunmawa a fagen ilimi khairul jaza sakamako na alkhairi wa askarahu fi sihha jannatihi Allah ya bashi gida na aljanna gida mai yalwa ya kulu sheikh abdulaziz wannan malamin yana cewa inna al'alamata shinkidi yujillu ɗalibi na a wajen shinkidi shinkidi a sheikh mai a sheikh to shine ɗalibinsa wannan malami yake cewa har shehu a shinkidi yana girmama albani <laughs> ya ce inna al'alamata shinkidi jindo a shekar albani ba shi kuma a shinkidi ina shi ma'abban malami ne da malamai suke girmama shi shi ne yake karfafawa idan wanda ya ake girmama shi ya dawo yana girmama albani to ka san albani ya keke ce to shi a shinkidi yujillu shekar albani yana matukar girmama albani ijilalan gariban girmamawa wanda ba taba gani irinsa ba hatta idan ra'amu har idan ya ga albani maran yana wucewa wa huwa fi darsihi alhali yana kan majalisin sa yana ba da karatu kamar yadda yake zaune haka to kama ba bani

وقال الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق كل babban malami yake cewa inna hu alim albani babban malami ne min ulama'i muslimin cikin malamin wa alamun shi kuma tuta ne min a'lami da'wa daga cikin tutocin da'wa ila Allah wa ta'ala wa shaykhul muhaddithin kuma shaykhu ne babban malami ne na hadisi wa imamu ne wato idan aka ce malaman hadisi shi ne malamin shi ne shaykhul muhaddithin wa imamu kuma wato jagoransu fil asirar ralin a wani musamman da muke su, isa ba su muke da ba a ba a gani ba ta wani shi ba kai na nisa ala wa huwa ustani ya ce wanda nake bayani a kai shi ne malami na muhammad nasiru dina ustani ce muhammad nasiru a ustani hafizahullah wannan ya ba shi kariya baraka fihi kuma ya alamatu qala allamatu shaykh mubil alwadi'i wannan babban malamin kuma yake yaba da shi yake cewa wallazi abun abinda ni nake imani da shi wa adinullah bihi kuma ina bauta ma Allah da shi anna shaykh Muhammad Nasir al-Din al-Albani lallai shaykh Muhammad Nasir al-Din al-Albani hafizahullah Allah ya kare shi min al-mujaddidina yana daga cikin waɗanda Allah ya jaddada addini da hannunsu alladina yasduqu alaihim qawlu rasul sallallahu alaihi wasallam waɗanda fadin manzon Allah yake gaskantuwa a kansu menene manzon Allah ya faɗa inna Allah yab'athu ala ra'si kulli mi'ati sanatin man yujaddidu laha amra diniha lalle Allah madaukakin sarki yakan turo a ƙarshen kowane shekara a ƙarshen kowane ɗari wanda zai zo ya jaddada ma al'umma addininta to kenan a zamanin da albani ya rayuwa albani shi ne wanda allah ya jaddada addini ta hanyarsa ta hannunsa wannan kenan takaitaccen dandamar albani da yanzu ba Thank you.